gamayyar kungiyoyin ma'aikata da na ɗalibai kenan yayin zanga-zangar lumana ta hawa kan kujerar naki dangane da yadda suka ce gwamnatin tarayyar najeriya ke nuna halin ko kula kula akan halin tsadar rayuwa da 'yan kasar ke ciki wanda ya samo tushe daga ƙarin farashin albarkatun mai sanadiyar cire tallafin man da gwamnatin tarayya ta yi kwamar kabiru inuwa da ke zaman shugaban kungiyar kwadago ta nlc a kano shine ya jagoranci gangamin a yau wannan abubuwa da aka zo da suna janye tallafin man fetur bai tsaya iya nan ba an tafi kuma kan hada kasuwar hada-hadar kudaden kasashen waje wanda ita ce take bawa kasuwannin linzami ita ma ta ta'azzara darajar naira ta yi rugurugu, rugu wanda sakamakon haka al'ummar suna cikin tashin hankali muna so ya zamanto gwamnatin tarayya kamar yana ta yi alkawari a satin farko na watan mayu cewar za ta fitar da abubuwa da za a yi zamanto sun rage raɗaɗin waɗannan abubuwa na musibu da aka shiga ta gaggauta aiwatar da waɗannan tsare-tsare domin 'yan ƙasa su samu walwala su koma cikin hayyacinsu sakamakon firgici da ake ciki yanzu. A nasa bangaren kwamar Mubarak Yarima jagoran kungiyar TUC ta ma'aikatan da ke aiki a cibiyoyi masu zaman kansu reshen jihar Kano ya nanata cewa ba za su lamunce da yadda gwamnatin Najeriya ke yin burus da kuncin rayuwa da 'yan ƙasa suke ciki ba. A don haka zanga-zangar tewa ita ce zango ko mataki na farko na yakar wannan aƙida ta gwamnati. Idan baka manta ba TUC ta ba gwamnati sati biyu zuwa sha tara ga watan Agusta da za mu shiga akan cewa duk abin da kwamiti suka zauna suka zantar ya kamata a fara sa su a ƙasa amma sai aka fito aka mana wani dogon turanci wanda mu ba turanci bane a gaban mu ga abubuwa an fara shine da mu sabili da in ka ga a maganan da Mr President yayi bai maganan minimum wage ba bai maganan yadda za ne kashe kankanta albashi kankanta albashi ba bai maganan yaushe refinery mu za ta fara yi ba yayi maganan motoci za a kawo bai maganan nawa ba bai maganan yaushe za a fara ba so mu muna so mu tabbatar wa yan kasa muna muna son duk abubuwan da aka zo na aka zantar da da shugaban kasa ya kamata a zo a fara yin su ba turanci muke so ba ko da yake yan kwadagon sun yi helar cewa wannan zanga zanga teo ba ta nufin yajin aiki amma bankuna da ofisoshin gwamnati kasuwanni da cibiyoyin hada-hadar kasuwanci a Kano sun kasance a kulle tun da safe har zuwa tsakar rana sai dai daga bisani bayan sallar azahar an buɗe kasuwanni yayin da zirga-zirgar ababen hawa ta ci gaba a sassan birni da kewayen kano kuma ya zuwa yanzu jama'a sun ci gaba da harkokinsu na yau da kullum kamar yadda suka saba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria